a wannan bidiyon zan nuna maka hanyar da za ka bi ka bude akawun da chat gpt wato ma'ana kai ma ka fara amfani da chat gpt ok so a bayan na bidiyo akan chat gpt na gaya muku amfaninsa na gaya muku chat gpt wata software ce da aka yi amfani da tunanin dan adam wajen kirkirar ta duka abin da ka tambayi chat gpt zai baka ansa a cikin ƙasa da sakan 30 project ne na makaranta wani calculation ne ko kuma wani ilimi ne kake so ka sani a faɗin duniya in ka tambayi ChatGPT zai gaya maka to a wannan bidiyon zan nuna maka hanyar da ake buɗe account da ChatGPT da hanyar da ake amfani da shi ok kada ka manta ka danna mana subscribe kai like na wannan bidiyon kai sharing ɗinsa sai ka biyo mu daga farkon wannan bidiyon har ƙarshe domin ganin yadda za ka buɗe account da ChatGPT. ce idan kana so ka bude account a chat gpt kai ma ka fara aiki da shi to abin da za ka yi kawai za ka je ka shiga cikin browser ka kana shiga cikin browser kamar haka kawai za ka zo wurin sacin kana zuwa wurin sacin kawai sai ka saka chat gpt chat gpt idan kana kallon wannan bidiyon a tiktok zan rubuta maka shi a wajen comment idan kuma kana kallon wannan bidiyon a youtube ne zan ajiye maka link ɗinsa a ƙasa a wajen description kawai za ka yi sacin wannan abin chat gpt sign up chat gpt sign up kawai sai ka danna kana danna wato zai kai wurin da za ka yi sign off ok kamar yadda kuke gani zai kawo maka nan wurin kawai sai ka danna haka kana danna wannan na farkon kawai zai bude maka sai ka jira ya bude ok yana budewa zai kawo maka nan wurin kawai ga inda aka saka sign up a nan wurin kawai sai ka taba wurin kana tabawa sai ka jira shi ya bude maka ok zai ka maka wannan interface kamar haka to a nan sai ka saka email ɗinka za ka zaɓi email da kake so ka yi aiki da shi ok to ni yanzu zan saka email ɗina ana saka email ɗinka kawai sai ka danna continue ok kana saka continue zai ka maka nan gudun zai tambaye ka ka saka password to ni yanzu shi zan saka password ɗina za ka saka password guda takwas ne. kana saka password guda takwas kawai sai ka danna continue ok kana saka continue kai tsaye kawai zai wuce da kai ni yanzu sun ce a na buɗe a wannan wayar ba su bani dama na ƙara buɗe account ba saboda na buɗe account da yawa da wannan wayar to kana dai saka sign up kawai zai wuce da kai shikenan ka buɗe account da chat gpt ok so ni yanzu na riga na login na account dina bacin kai login kai ma kai creating na account zai kawo ka interface kamar haka to a nan gurin za ka ga yadda aka saka try chat gpt daga nan kawai sai ka taba gurin kana taba wurin za ka jira shi zai loading zai kama ka fuskar da za ka fara aiki da chat gpt ok kamar yana kake gani wannan shine fuskar da zai kama maka a nan gurin shine za ka fara aiki da chat gpt a nan kasa a nan sama za ka ga an saka new chat daga nan sama a nan gurin kuma za ka ga yadda ka sa send a message wato ma'ana kamar za ka yi chatting kenan ok abin da za ka yi to kawai za ka taɓa nan wurin kama haka za ka taɓa yana ka saka send a message ɗin nan to kana taɓa wurin za ka rubuta duka question ɗin da kake so ya maka ni yanzu misali a bari na sa misali bari mu saka write write a misali an baka formal letter a formal letter bari mu ga write a formal letter uh, with with with two with two with two address misali write a formal letter with two address to kawai bari mu bashi haka kawai bari mu danna wannan aiki biyar kana danna wannan aiki biyar to chat gpt zai fara aikin shi okay okay kamar yana kuke gani gashi na yana ta aikin shi kamar yana kuke gani gashi na yana ta aikinsa yana ta rubuta formal letter yana ta rubuta dai ban rubuta masa akan topic ɗin da zai ba amma kai zaka iya rubuta kan topic ɗin da kake so ya maka ok to yanzu kamar yana wuce gani ya ba mu formal letter complete dukkan wani dokoki na formal letter ya rubuta mana kun ga anan gashi na ya rubuta mana writer address gashi na anan farko a ƙasa ya rubuta mana recipient address wanda zai karba kenan a ƙasa gashi nan ya mana greeting biya kaza something something nan gurin duka gashi nan ko me ake bukata duka gashi nan gashi nan duka yayi mana conclusion menene duka a nan ƙasa kun gani cikin ƙasa da sakan 30 yayi mana yanzu misali zaka iya ce da chat gpt write write a complete project misali an baka project a makaranta and complete project on bari mu ga on me zamu ce on software misali an baka akan computer software ne on software ko kuma on cyber security cyber security with with references hada reference kana so ya maka okay gashi write a complete project on cyber security with references da komai uh, and citation and citation to yanzu kawai bari mu danna wannan ake biyar chat gpt zai fara aikin shi kamar yadda kuke gani gashi nan zai fara aikin shi ok gashi nan ya fara rubuta mana to za mu jira shi ya gama ok so idan kaga baya yin sauri ya danganta da yanayin karfin network ɗinka an network ɗinka baya da karfi to dole ne zai yi slow za mu jira shi ya gama ok so yanzu chat gpt ya gama rubuta mana project ɗinmu akan cyber security ok so yanzu chat gpt ya gama mana project ɗinmu complete akan cyber security kamar yadda kuke gani ga shi uh, ga question ɗinmu na write a project a complete project on cyber security with references anan kuma ga ansan mana a ƙasa gashi nan da farko ya ce title enhancing cyber security major for modern organization shine topic ɗinmu shi nan sai fara abstract shi nan this project This project aims to provide a comprehensive overview of cyber security, its significance and the effective measures for enhancing security in modern organizations. ga shi nan dai duka ko me ake bukata, sannan kuma shi nan ya ba table of content abinda project din ya kunsa, su introduction, su background, su objective, duka su definition of cyber security komai gashi nan duk su attack attack da suke cikin cyber security kun gani su data breaches su malware attack su phishing attack social engineering duka gashi nan duk wasu abubuwa da suka shafi cyber security gashi nan duka ya bamu kun gani su artificial intelligence su machine learning su blockchain technology duka komai da ya shafi cyber security project gashi nan ya bamu a cikin wannan project din namu wani sannan kuma bacin ya gama ga reference ya yi mana gashi nan duka ga reference ya yi mana ok to kun gani fawa na chat gpt yanzu in ka je google ka rubuta wannan question din ba za ka samu wannan ansan ba tashi ɗaya sai dai ka shiga wannan website ka samu ka shiga wannan website ka samu sannan ka rada amma gashi a wannan a yan mintuna chat gpt shi kadai kawai ya samu maka da duka abin da kake so haka zalika in mathematics ne ko menene ok so a bidiyo na gaba za mu nuna muku hanyoyin da ake bi wajen amfani da wannan chat gpt din da hanyoyin da za ka bi kuma ka samu kuɗi ta hanyar amfani da wannan chat gpt din ok to sai ku ci gaba da following ɗinmu sannan ku yi like na wannan bidiyon idan ya burge ku sai mun haɗu da ku a bidiyo na gaba